Rundunar ‘yan sandan Najeriya ta ce ta sami nasarar kama mutane ɗari da hudu a cikin wannan watan da ake zargin suna da hannu a ayyukan kisan jama'a da satar shanu da kuma yin garkuwa da mutane da ake yi a jihar Niger. Ko a cikin watan da ya gabata ma ‘yan sandan sun kama kimanin mutane ɗari biyu da ake zargin suna da hannu a irin waɗannan laifuffuka a jihar Niger. A wani taron manema labarai Amina kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana. ya ce sun samu nasarar kwato tarin makamai daga hannun waɗannan mutane da aka kama a ciki har da wasu bindigogi guda goma sha biyu da aka shigo da su daga ƙasar jamhuriyar benin kamar yadda ya yi ƙarin bayani sannan mun kuma kwato wasu ah, bindigogi guda goma sha biyu ta wannan ah, bodan na babana an shigar da su daga jamhuriyar benin aka shigo da su akwai ƙananan makamai kuma pistol-pistol wanda aka kera na gida nan guda hudu eh. wadannan bindigogi da kuka ce kun kama kan iyakar najeriya da benin eh. ainihin a hannun 'yan najeriya ne aka kama waɗannan bindigogin koko 'yan kasar benin ne aka kama a hannun 'yan najeriya sun tafi can sun je sun sayo su sun kawo kuma an kai su kotu mutane duk suna kotu su ma yanzu rahoto muka samu cewa ai ana bi da makamai ta wannan bodan ta wannan hanyar sai muka tura ma'aikatan muka tara wannan wajen su a cikin wani bangaren laifi aka sa su bangaren masu safarar makamai koko 'yan bindiga ne za mu dai ce 'yan bindiga ne wa'annan a lokaci guda dai kakakin 'yan sandan bala elkana ya ce sun kwato shanun sata guda 672 daga hannun barayin shanun. Shanu kuma guda 672 Allah ya ba mu samun kwato su hannun barayin A halin da ake ciki dai ƙungiyar Fulani ta miyatti Allah kautal hore a Najeriya ta ce ta gamsu da ƙoƙarin jami'an tsaron na ƙoƙarin kawar da ɓata gari a tsakanin al'umma. shugaban kungiyar na Miyetti Allah Kautal Hore a Najeriya Alhaji Bello Badejo ya ce a halin da ake ciki suna nan suna ƙoƙarin wayar da kan matasan Fulanin a kan mahimmancin riƙe al'adunsu na kwarai da suka gada tun daga iyaye da kakanni. Duk al'amura waɗanda suke damun Fulani a yanzu haɗa daga satar haɗa kuma daga ainihi maganan wato ɗaukan mutane kinnafin da sauran dukkan wasu aikata laifuffuka da sauransu ni na ta'allaka na ɗora laifuffukan gaba ɗaya ga ainihi waɗanda suka sake al'adunsu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.